Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jimarau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Tambayar addini da jihar asali a asibitoci da waɗansu ma'aikatan gwamnati na daga cikin abubuwan da ake zargin suna janyo matsaloli tsakanin jama'a a Najeriya. Anya Najeriya uwa ɗaya uba ɗayan ne kuwa? Ko a kwana-kwanan nan sai da tambayar kai na wane gari ne ko ƙaramar hukuma ko ma wane addini kake bi ya tayar da ƙura bayan bullar bidiyon wata ma'aikaciyar jinya a asibitin koyarwa na jami'ar Jos. wanda a ciki take bayyana wata mara lafiya cewa duk lokacin da suka rubuta Hausa Fulani a matsayin kabilar Jos ta Arewa, idan suna shigar da bayanan marasa lafiya, kwamfutar su ɗaukewa take yi. Ma'aikaciyar ta ce Buji, Anaguta, Jarawa da Birom su ne kaɗai ƙabilun da aka sani a Jos ta Arewa, da Hausawa. Haka kuma, Hausawa Musulmi 'yan jihar Filato sun sha yin ƙorafin cewa ba a ba su kulawa yadda ya kamata a asibitin koyarwa na Jami'ar Jos ɗin. Wasu ma cewa suka yi, har canza sunansu da sunan wurin da suka fito suke yi domin a dube su a wannan asibitin. To wai yaushe aka fara neman sanin asalin mutum da addininsa a Najeriya, kuma me yasa? Da yawa na ganin cewa idan mutum ya bayyana kansa a matsayin ɗan Najeriya to ya kore komai. Wannan shine batun da za mu duba a shirin namu na yau. Honorable Sama'ila Muhammad ya taɓa mika ƙudurin gyara dokar zama ɗan gari ko jiha a Najeriya, amma kuma ƙudurin bai samu ta goma shi ba. Na tuntuɓe shi domin jin abin da ƙudurin da aka wance kalar ya ƙunsa da dalilin da ya sa aka yi watsi da ƙudurin. Na yi ƙoƙarin shigar da bil, wato shirin yin doka kenan wanda mm. inda an amince da shi da zai zama doka da zai rage wahalolin da suke tattare da kuma kiciyaniya da take tare da suke tare da maganan waye dan kasa waye ba dan kasa ba. To mm. wannan kuduri na doka da na sun shigar da shi wato sunan shi a bill for an act to provide the right of Nigerians to be indigenous of any local government area or area council in Nigeria wanda aka yi ta a cikin shekara ta dubu biyu da goma. Wato kuduri ne na yin doka wanda zai ba duk ɗan Najeriya dama ko 'yanci na ya zama ɗan ƙaramar hukuma ta hmm. jiha ko kuma a ƙaramar hukuma ta birnin tarayya na Abuja. Hmm. Wanda muka ƙaddamar da shi a cikin shekara ta dubu biyu da goma a majalisar tarayya aka karba aka kuma yi muhawara a kai Allah ya sabu yi nasara ba. A matsaloli da yawa ne waɗanda suke a ƙasa kuma kowa ya sani a Najeriya waɗanda suka a akan ya kamata a yi wannan ƙuduri na doka saboda ko Allah zai sa a samu maslaha. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke so samun rai a lokacin shine cewa babu sahalewa akan me ake nufi da ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba. Idan kai la'akari da cewa kundin tsarin mulki na Najeriya wanda da turanci ake kiran shi constitution a cikin sashe na waye ya zai zama ɗan ƙasa ya riga ya faɗi wanda zai iya zama ɗan ƙasa. To amma bai magana akan ɗan ƙasa na wanda ake nufi da indijin ko na jiha kenan ko na ƙaramar mm. hukuma bai bayar ba to shi yasa na so in fito da wannan doka don ta fayyace waye zai iya zama za a kira shi da ɗan ƙasa na jiha ko ɗan ƙasa na ƙaramar hukuma ko ɗan ƙasa na ƙaramar hukumar birnin tarayya na abuja wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da na yi wannan ƙudiri. in ka duba za ka ga duk jihohi suna muna da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu banda ma wanda suke birnin tarayya wanda za su kai su kusan ɗari bakwai da tamanin ko da casa'in haka to in ka duba kowace ƙaramar hukuma ita tana da mai take nufi da ɗan ƙasa da ba ɗan ƙasa ba a cikin jiha ma za ka ga wannan ƙaramar hukuma tana da nata waccan karamar hukuma tana da nata banda haka ma abun ya zama cewa ya zama abun wasa a hannun 'yan siyasa da waɗanda suke riƙe da makamai a ofisoshin gwamnati shi yasa kaga abun ya zama ya shiga ya gurɓace ya zama na cewa in ma aka ce kai yau ba ɗan ƙasa ba ne in ka ɗebi kuɗi ka je ka bayar sai ka fito da abin da ake kira takardar shaidar ɗan ƙasa wato certificate of indigin. kuma idan aka hana ka na uku kenan dalili in aka hana ka indijin ba inda za ka je ka samu ba ka da daman ka je kotu ko ka yi wani abu amma wannan kuduri da muka yi so mu fito da shi yana da abin da ake kira legal remedy ko legal remedies wanda za ka iya bi ka je ka tabbatar cewa eh akwai hukumar gwamnati wanda za ka kai korafi kuma a saurare ka kuma a tilasta wa wannan karamar hukuma dole ta bayar waɗannan su ne dalilan da ya sa na ga ya kamata a kawo wannan kuduri don mu sami doka akan waye zai zama ɗan ƙasa waye ba ɗan ƙasa ba. Wato ko da ko ce ɗan jiha ko ba ɗan jiha ba tun an yi magana ƙasa wani lokaci ana maganar kamar Najeriya kenan. Ah, wannan gaskiya ne ɗan eh. jiha ko ɗan ƙaramar hukuma na'am waɗanne dalilai aka bayar wanda aka ce suna dalilan da ya sa ba amince wannan ƙudiri ya zama doka ba to da yake kullum muna majalisa a lokacin muna mun saurari mahawarorin da aka yi wallahi ba wani abu ah, dalili mai ƙarfi wanda za a ce an bayar sai dai kawai idan kai shiru za ka fahimta daga waɗansu abubuwan da ba a faɗa ba cewa waɗannan watakila su ne dalilai alal misali ɗaya daga cikin abin da ba a fitowa fili a faɗa shine suna son su kwace mana eh, ƙasashenmu wato lands kenan hmm. ɗaya daga ciki kenan na biyu idan muka yi daska, zama 'yan jiha ko kuma a ce a'a, za su kwace mana sarauta za su kwace mana sarauta ko kuma ai duk za su shigo ma'aikatan gwamnati na uku kenan duk su kore mu saboda suna da yawa za su kwabace mana waɗannan ayyuka da da muke morewa waɗannan su ne abun da ba a faɗa ba amma kuma za ka gane cewa ga inda akalar tafiyar take fuskanta. Honorable Sama'ila Muhammad kenan wanda ya wakilci Jos ta Arewa da Basa a Majalisar Wakilai daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2011. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com da kuma shafukanmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da kuma tatira.com slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. To madalla. Batun tambayar addini da jihar asalin mutum a asibitoci da waɗansu ma'aikatan Najeriya ne abin da shirin namu ne ya mayar da hankali a kai. Kun ji yadda wani tsohon ɗan majalisar tarayyar Najeriya ya so kawo gyara a kan wannan lamari, amma haƙar tashi bata cima ruwa ba. Abokiyar aiki na Halima Jumrau ta tattauna da wani gogaggen ma'aikacin gwamnatin Najeriya da ya kai matakin babban sakatare. Ta kuma tattauna da shi kan asalin wannan batu na neman sanin ainihin wurin fitowar mutum da addininsa da ma waɗansu batutuwa. To sunana Ahmed Aminu, ni tsohon ma'aikacin gidan rediyo ne gidan talabijin na yi aiki a BBC, na zo na koma aikin rediyo talabijin Kaduna, na zama manajin darakta da darakta na CTV da gidan rediyon Kano. Na yi daraktan Mamsa na Kano lokacin ba a raba jigawa ba, na zo kuma na yi famanan sakatare daga 1994 zuwa 2006 lokacin da na yi ritaya yau shekara ta goma sha shida da barin aikin gwamnati kenan tun daga wancan lokaci zuwa yanzu na kan yi bige-bige na harkar ba da shawarwari game da abubuwan da suka shafi ba da yada labarai da aikin rediyo da talabijin ko horas da ma'aikata ko taimakawa wanda za su kafa gidan rediyo ko talabijin a ɗauki ma'aikata a horar da su da sauransu. Me yasa a duk inda aka je ko walau asibiti ne ko a wurare da dama dai akwai wasu bayanai da ake tambayan mutane ko takarda za a cika za a tambayi addini za a tambayi kabila za a tambayi jihar asali ko kuma karamar hukumar asali me yasa ake waɗannan tambayoyi a tsarin abubuwan najeriya To Najeriya ƙasa ce wadda al'amuranta daban mamaki. Tun da farko lokacin da su shugabanninmu iyayenmu wanda suka assasa zaman lafiya da bunƙasa tattalin arziki da kyautata al'amuran siyasa na Najeriya suka tafi a 1966 lokacin da aka yi musu kisan gilla. Daga wannan lokaci abubuwa tun daga bullowar soja waɗannan abubuwa wanda suka shafi tsirfa iri-iri suka soma kunno kai. Ni dai a iya sani na ina aikin gwamnati lokacin da tun 1984 alal misali zuwa 2006 a lokacin abubuwa suna da kyau alal misali a nan inda na fi sani a Kano. Kamar a lokacin shekara ashirin da biyar zuwa sama watakila da suka wuce. Wallahi a asibitocinmu na gwamnati nan a Kano. Wallahi da yawa mutane suna tahowa daga yammacin Najeriya da gabashin Najeriya in cikinsu ya yi nisa mata su zo su kwanta a asibitin asibitocinmu su haihu ba wanda yake tambayar su daga ina suka fito ko wannan tsagen na fuskar ka na menene ko menene addinin ka wallahi babu to amma abubuwa sun faru a Najeriya a 'yan shekarun baya-bayan nan wata ƙiyayya ta ba gaira ba dalili ta soma shiga cikin al'amuran ƙiyayya ta nuna wato bambancin addini musamman shine ya kawo wannan abu ƙiyayyan nan tamu wadda ban san wanda ya assasa ta ba ita ce take neman ta jefa ƙasar mu cikin halaka. Yawa kenan ba za a iya cewa ga lokacin da aka fara irin waɗannan tambayoyi ba game da addini ko jiha asali ko ƙabilan mutum ba za a iya cewa ga lokacin da aka assasa wannan ba? Wallahi ba za a iya cewa ba amma dai ina tsammani daga wajen 1967 ne. Daga mm. wannan lokaci zuwa yau da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan abubuwa suka shiga cikin wannan rudami aka shiga cikin wannan garari na nuna bambanci musamman bambancin addini to lokacin da siyasa ta zama addini ne zai nuna alƙiblar da za a bi to an shiga uku a ganinka ina hikimar mecece hikimar neman sanin ƙabilan mutum da addinin mutum da jihar mutum ta asali kin ga muna makaranta lima 1962 muna aji ɗaya na secondary school 1963 mun yi aikin ƙidaya a Najeriya. A wancan lokaci babu maganar cewa wato jinsi, kabila, local government wane ne wane ne. To da kaɗan da kaɗan tafiyar dai tana da tangarɗa mai yawa ban san yadda za a gyara ba amma gaskiya fi sabilillahi maganar gwamnati da kaɗan da kaɗan da kaɗan ita kanta gwamnati ita jawo wannan musiba ta cewa wane ne da sauransu tun da aka zo za a so ma ɗaukar aiki za ka cika fom alal misali a ce kai wane ne da sauransu daga nan da kaɗan da kaɗan sannan kuma wannan kyama ta juna ta addini ta zo ta shiga ciki ta zama garari gaba ɗaya. kana ganin lokaci zai zo da za a fahimci illar wannan abin har a soke irin waɗannan tambayoyi daga cikin takaddun ko asibiti ko neman aiki ko shiga makaranta da dai sauransu. Ai sai dai abin da ya daɗa ɓaci, sai dai abin ya daɗa ta'azzara ya daɗa ɓaci saboda bambancin yana daɗa giɓin da yake tsakanin al'umma yana daɗa wawakewa yana daɗa zama mai zurfi mai faɗi kwarai da gaske gaske saboda haka madadin a samu waraka cewa ba za a ci gaba da waɗannan tambayoyi ba ƙari ma za a samu ni dai alhankina hanƙina. domin ita gwamnati ita ce kanwa uwar gani, ita ta jawo wannan abu ita ta assasa shi ita take neman ta jawo yadda har za a kai illar Allah cikin kimasa Allah ya kiyaye ƙasar nan ta dare ta zama wani abu daban. Ahmed Aminu kenan wani tsohon ma'aikacin gwamnati a hirarsu da Halima Jimrau. To sauraro iya abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. A madadin abokiyar aiki na Halima Jimrau, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.